Ina yau sabon waka dole su ji Ta fashe a ko'ina ƙauye da siri Oya ba su ganga zaman nan fa ba mai karuwa bane ba wallahi aba awa ta uku da zuwa daga kawo ka zaka shiga gida ka dauko min kuɗi yanzu shi ni na gaji wallahi wallahi na gaji awa uku a waje yanzu in kasuwancin nan na fita na hau mashin ina kin na dubu uku ai ban juye wallahi na ja kofar gidan ga gidan da ka shiga da ce ban gidan da ka shiga ba da ka cuce ni Aba, aba Allah, aba. Dinga sanin mutuncin nan Adam mana. dinga sanin mutuncin nan Adam. da Allah. da Allah. Awa ta uku daga kashe ka je ka dauko min kuɗi. Tsabar zaman da ne a cikin mashi ɗin Abbas ya kama ni wallahi sai ka fito ka bani kuɗi na. ka zo ka bani kuɗi na. wallahi. kai ya kake a nan eh, wani ba Allah ne yake nan shiga ɗauko min kuɗi na kusan awa da bibi da awa wannan mashin ɗin ne a ba mashin ɗina ba oh, na gane irin ku ne wa'anda in ku ga sauri ya ɗauke sai ku zo ku haura gidan mutane kajin mutane a layi zabi ku kwashe kwartanci ba abin da kuka bari ko? Mutan sanda ne. Ha aure ku bai. in su ɓoye kaza a cikin wannan wallahi bar sana'a da mutunci na yanzu ma ni akan sana'a ta kuke wancan mashin da kuke gani mashin ɗina ne wani bawan Allah na ɗauko shi tun daga hotunan arewa zan kawo shi nan unguwar wai amma wai da na zo bayan shi gida ɗaya mun kuɗi yadda ka san kuɗin duniyar ne ke kwasowa har yanzu bai fito ba awa ta uku na san da a ce awa uku na aiki ke ta na rubu uku amma daga bayan shi gida bai fito yanzu bai fito ba wancan mashin ɗin ka mashin ɗina ne wannan

tiwi da mutane ba su da mutane awa uku ka aje mutum to bawon warka ne ko na ubanka da aka ta iska ne sai mun si ban ma nan sai mun si ban ma na fito wannan rai sai adalci ne a kasar nan kuma sai mun doki mataki sai mun si ban ma nan sai mun sine mana barka nan karki da mu kudinki sai an kawo miki kudinki ka fito ma an baka sa'a an kwarfe ka bi bayan karki da mu yau kudin ki yau sai sai haka ake rayuwa haka ake rayuwa kudin ki sai bin haka ake rayuwa to Nigeria, ah, ba ni bane wallahi. Ni ko cewa suka yi su mu mun <laughs>

ina kwance ba na ji dididim na saba zuwa yake ɗauka bom ne na mutu a guje ina ba koyin gosen isa ga wasu na buga gida bom kai bai mashin ran kai da ni wallahi ina da basir kuma ina da ulsa eh, je ka ɗau mashin ɗinka na kai sana kuɗin sai an jima ka ka tsaya kuma waye wani garbi da shiga gidan da masani wannan mace wallahi mu hanya ne ya biyo mu muna gidan neman gidan maman yabo sai sai eh maman yabo ina maman yabo anan kun zo kun mun kasa gida kuma kun ce kan shiga kuma ni kadai na wajen gidan sai kun tare katan ai mu ba katan ne shi na wani maman yabo sai kun tare katan maman y'a bo.